Social media duniyar matasa, da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafin na yanar gizo sunana Halima Abdullahi jagorar shirin. Mata da Madalla a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun cin zarafi da yadda amfani da kafofin yanar gizo ke taimakawa wajen jawo hankulan masu faɗa a ji kasancewar yadda aka yi ca da wani faifan bidiyo da aka yi ta yadawa a kafofin sada zumunta inda aka ga wata ɗaliba tana cin zarafin yar ajinta tare da goyon bayan wasu ƙawayenta da ke aji ɗaya su ma. A bisa bayanai daga dandalin Wikipedia, cin zarafi na nufin amfani da ƙarfi tilastawa muggan kalamai zagi duka barazana ko tsoratarwa daga mutum ɗaya ko wasu mutane musamman ga wanda ake ganin yana da rauni ko ba shi da ƙarfin mayar da abin da aka yi masa. Baya ga wannan shimfiɗa, bari mu fara duba inda matsalar take daga bakin wani matashi. Sunana Abdulhalim Abdullahi Aljamawi. Ni na fi ganin yara su koya cin zarafi ya ta'allaka ne tsakanin wuri uku. Ko dai kafafin sada zumunta ko gida ko makaranta saboda rayuwarsu gaba ɗaya mafi yawan lokutan su yakan ɗauku ne tsakanin wa'annan wuri uku kullum suna gida daga gida in za su fita makaranta za su any other place da za su je bi wuce su je su ɗan yi minti kaza awa kaza su dawo makaranta ne wani zai je daga takwas zuwa biyu wani zuwa hudu wani zuwa biyar da rabi wani zuwa shida gida kuma nan zai kwana sai kuma kafafen sada zumunta tunda da kullum suna tare da wayoyinsu so nan ne inda ya kamata iyaye su saka hankali me yaran shi suke koya wasu sukan koya ne daga prefects ana ba da shuwa shugabanci tun ina karami ga an ba wani prefect yanda yake mana ana gani a kowa yana tsoron wani kuma ko malamai ba su mai magana ni ma in je zan yi haka wasu kuma daga kafafen sada zumunta ne wani kuma daga gida ne a tsakanin iyayen probably akwai bullying tsakanin siblings din in dai kai babba ne kai yanda ga dama ma kanana so su ma sun koya za su yi mana kasa da su so dole ne sai mun tashi mun duba tsakanin wurare ukun nan sai kuma bayani daga bakin kwararriya sunana da tawa babara kwararriya wajen ilimin ilimin yara matakin farko da kuma wajen fahimtar yadda kwakwalwar yara ke tafiya a wajen samun ingancin rayuwa to gaskiya wannan cin zali a tsakanin yara gara ma kowa ya buɗe kunnuwansa ya ji abu ne wanda yake da asali daga yaro ko a cikin al'umma kada mu yi hasashe akan cewa ai talabijin ce ai yanar gizo ce ta ɓata yaro ba lallai ba akwai abubuwa a kwakwalwa guda uku da muka sha bayani sani mu waɗanda muke zurfin bincike akan yadda kwakwal yaro take tasiri a kansa turance akwai kwakwalwa wadda idan yaro a kanta ike tafiyar da rayuwa da ake kira executive functioning yana iya tantance gaskiya da ƙarya yana iya zaɓa abu mai kyau ya bar mara kyau wajen wato amfani da abin akan rayuwarsa akwai kuma kwakwalwa na bangare na biyu wanda a nan wannan cin zali yake samun tasiri wato shine a survival state state wannan bangare na kwakwalwa ya samu asali ne daga yara waɗanda ba sa samun kulawa daga gurin iyayensu kafin ma su zo mawar shiga makaranta ko koyan wani abu a talabijin akasari yara a gidansu iyaye ba sa jin su a jiki su sa tattalin wannan guri na kwakwalwa ya ginu su tsallake daga wannan karkashin kwakwalwa da baya tasiri in banda kawai yaro yana ganin sai ya ci zarafi ko ya yi wani abu mara kyau sannan ya ji daɗin rayuwa ko kuma ya samu shiga a al'umma al'umma wani zaki ga yaron a gidansu yake ganin ubansa ko uwarsa suna cin zarafin juna ko kuma shi kansa a gida ake tsangwamarsa ba a lura da wannan yaro ya je makaranta sai ki ga akan wanda ya ga cewa yana da raunin kuzari a jiki ya iya rama abu to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma bari mu koma ga malama hawa babura shin zaki iya bada misalin inda yara ke koyar ɗabi'ar cin zarafi ba lalle wai a cikin sa'annu bane suke tsangwama juna malamai ma suna iya cin zalin yaro ta kalamai marasa daɗi zagi muzantawa ki ga yaro ya zama a cikin wani irin matsayi na damuwa sai kuma ya ɗauka wannan damuwar tasa sai ya je ya kwafa akan wani wanda yake ganin zai iya cin zarafinsa akwai ɗin inda yara suke koyan ɗabi'u marasa kyau a talabijin a kafofin sada zumunta amma akasari wasu yaran ma ba su san kafofin sada zumunta ba ba su da waya. Ita ma fita 'yar jarida doka Shafi Bello ta ce. Kamun a yi maganan abu yana da kyau a san yaya tushensa. Wannan cin zarafi ko cin mutunci wato bule ba sabuwar abu wani. An fara ta tun lokacin kakanninmu. In aka ma tambaye ni yana nan jiki ne da mutum kowaye yana da shi. Amma bambanci shine idan aka sokane ka yaya zaka ansa wato a turanci ake ce yayi reaction ɗinka abin da ke bambanta cin zarafi mutum da wanda ya ji fushi amma kuma ya yi amfani da hikima a nuna rashin jin daɗinsa ko ina a duniya dai wannan abin matsala ne bambancin kai shine zaka duba a wani gari yana yawa ya fi wani gari domin mutane sun gane yadda za su ba ma juna girma sun gane yadda ake hikima idan ko saɓani ya shiga tsakanin kai da wani kuma wannan abun eh da gaskiya cewa yana farawa a gida zaka ga yaranka suna yi tsakanin juna sai ka kwabe su ka ja musu kunne amma ka kwabe su ka ja musu kunne bai isa ba sai me ka nuna mishi ga yadda zaka yi idan abu haka ya same ka domin yadda kai da yaranka a gida haka zai fita yayi da yaran wasu a waje Da karshe bari mu ji kiran da bakin mu za su yi akan mafita ga matsalar cin zarafi ga iyaye malamai da kuma gwamnati ina kira ga malaman makarantu da su dage akan nan lura da ma'amalolin yara da kuma yi musu wa'azi ko sanarwa akan tsangwama ga shi mai yi daga shi kuma wanda ake yi wa amma musamman kirana ga iyaye a kan su daina wa kora 'ya'yansu in sun zo musu da abu ya zama na iyaye sun zama su ne abokan 'ya'yansu na fari sunana dorcas shafi bello so a takaice dai ko dai za a yi social media campaign ko dai za a yi physical campaign wato za a je gidajen mutane shi ne idan matsala ya same ka abin yi shine ka samu mafita mai mahimmanci da ke kunshi da hikima yadda a karshe dai abin da za mu yi zai kawo cin gaba kowane iyaye ya gaya gidan shi yake ya makarantar da ya kai 'ya'yan shi yake ya kuma abubuwan da suke duba a kafafen sada zumunta yadda za su yi kuma su gyara su tabbatar komai bayan suna duddubawa shine su yi kokarin cewa suna da free cycle wanda za su zo su zauna tare da 'ya'yansu sometimes ya zama to ba ma a gida ba a je a zauna kawai da yaran ka ba su dama su yi magana kai ka ba da naka labarin shi ma yaron sai buɗe baki zai ce wallahi ni da nake makaranta ni ma kaza kaza in ka ga abu irin wannan tun wuri a ɗan mataki. madalla wani rahoton bincike ya yi nuni da cewa girman kai da bacin rai na iya zama dalilai na cin zarafi to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. ba ta nan ba ta sake